الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا درسنا جمعة شاتقس لغة الربيع الأول hijira 1444 wanda ya dace da daren sha hudu ga watan oktoba 20 na farko 2022 marratan ukura Allah madaukakin sarki ya ba mu damar haɗuwa wannan majalisi don ci gaba da karatun mu na bidatul mustahid wa nihayatul muktasid da kuma littafin mu na tamriyar islami ah, mun ɗan fara daga babi na farko game da abin ya shafi tsahara wannan yin kaɗan ba saboda haka muna ga za mu fara daga farkon babu الباب الأول في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدلا منها وتر في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدلا منها wata babi na farko cikin babin taimama wanda taimaman nan bangare ne na tsahara da alwala da taimama da wankan janaba wankan daukewa jinin haila wankan daukewar jinin biki duka waɗannan suna cikin babin tsahara to farko mai littafin mu ibn rushd ya fara da da maganar taimama kan taimama ɗin nan yana ɗauke abin nan ne babban hadasi yana ɗauke hadasi irin na janaba kamar babu saɓani kenan cewa taimama yana ɗauke ƙaramin hadasi ƙaramin hadasi shi ne irin hadasin fitan bawale ko fitan bahaya to ita taimama tana ɗauke babban hadisi ne hadasin janaba misali to shi ne ya ce waktalafu fil kubra wato maluma sun yi saɓani a kan taimama na ɗauke babban hadasi duk da su ba saɓani tsakanin su cewa taimama na ɗauke ƙaramin hadasi faruwa umar wani a mas'ud ma kana la yaraniha badalin min al an rawaito magana ko fatawa daga umar ibn al-khattab عبد الله ibn mas'ud cewa su sun kasance ba sa ganin cewa taimama na iya zama badali ga wankan janaba ga wankan janaba وكان علي وغيره من الصحابة يرون أن التيمم يكون بدلا من الطهارة الكبرى أما علي بن أبي طالب da waninsa daga cikin sahabbai wato majoratin sahabbai kenan in ka ebe ruwa. da aka ruwaito daga umar da ibn mas'ud su suna ganin cewa taimama ya kunu badalan min tsahara min tsaharatul kubra taimama tana iya zamantowa alternative na babbar tsahara wa bihi qala ammatul fuqaha wannan fahimta ta alim rabi ƙwari da sauran sahabbai ita ce dukkan malaman dukku na duniya suka ɗauka fuqaha'u tabi'in fuqaha'u tabi'u tabi'in fuqaha'u har zuwa yau don tafi akan cewa taimama tana iya zamantowa badal ga tsaharatul kubra ko alhadathul kubra to me dalilin da yasa aka samu sabani tsakanin waɗannan ɓangarori guda biyu ruwayar kuma ibn kafa da ibn masu da kuma ruwayar sauran sahabbai da tabi'i da sauransu wasu fi ikhtilafihim sababi cikin sabaninsa shine al-ihtimalul warid fi ayati tayammum ihtimalin da ya zo cikin ayar taimama, ihtimalin da ya zo cikin ayar taimama, ayar taimama ita ce ayar nan ta suratul nisa ko da yake an yi maganar taimama a suratul ma'ida ba aya ta shida ayan ayan ayan suratul nisa ita take cewa ya ayyuhal ladina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تبتصروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائب أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسهوا بوجوهكم وايديكم إن الله كان عفوا وغفورا في احتمال وانا آية في يوم أكل ابن رشد يتي منا الاحتمال الوارد في هذا التيمم يرى نجم وانا آية سورة نساء وأنه لم tasihha indahum ala athar alwalidatu fi tayammum liljun wannan na farko kenan akwai ihtimali da ya zo cikin wannan ayatin karanta abu na biyu akwai hadisai da suka zo suke tabbatar da cewa taimama tana iya zama tana ana daukar a matsayin badal alternative na babban sarki ko babban kari to amma su har yanzu kamar ba su yi aiki da wannan hadisi ba shi ne ma na annahu ha'in da hun al alwari da waridatu ke tayammum al-junub wato al alwari da Tu, hadisai da suka zo game da bayanin taimaman da mai janaba ke yi waɗannan asar waɗannan hadisai ba su inganta ba a gudunsu yana abubuwa guda ne ya kawo wannan khilafa itimalin da ke cikin aya da kuma kasancewar hadisai da suka zo da bayanin cewa mai janaba shi ma yana yin taimama ba su inganta ba a wurin abu na farko cikin abubuwa guda biyu shi ne itimali amma da itimali wa ya dubi ayati amma ihtimalin da ya zo cikin wannan aya da muka karanta yanzu fali anna qawluhu ta'ala saboda faɗarsa madaukakin sarki da yake falam tajidu ma'an fatayammamu falam tajidu ma'an fatayammamu الضمير تيمموا ويتيمما دينا أكم يضيفونه ku yi taimama ya ku waɗanda suka yi janaba ba samu wanda za su yi wanka ba ko ya ku waɗanda suka yi bawali ko suka yi kaji za'ibi da za'ibi kamar da ya zo a cikin aya magana za'ibi aka ambata ba amma ta bawali ba duk da suna tare mu? wannan bamiri tayammamu ku yi taimama din nan ya ku masu janaba da ba ku samu ruwa ba ko ko ku yi taimama ya ku masu za'idi da wasu samuwa ba ta yi zama tana nufin masu za'idi ne ta yi zama tana nufin masu za'idi da masu nufin an fahimci itimali? saboda haka falamta jidu ma'an fata yammamu ku yi taimama يحتمل أن لا يعود الضمير الذي فيه كايو ضمير لكي تكن تيممو ويتيمم ضمير بدأ داوبا إلا على المهجد حدثا أصغر sai akan mai karamin kari almuhdithi wanda ya samu kari wanda ya yi kari amma kari sannan wa ya an ya'uda alaihi ma ma'am sannan zai tayammamu din nan ya zamanto damirin zai dawo akan mai zaidi da mai taimam da mai janaba da baki wani sai da shi ne ce lafi sai dai man kanatil mulamatatu indahu amma wanda almulamata a gurin kamar su shafiya ne yanzu shafiya ba wani suka ce taimawa ba ta zaman to alternative na janaba mutum biyu din nan dai da ya kawo mana ruya an rumara wa abdullahi bin masu amma yanzu yana so ne a cikin bayanin da zai zai ce to ita masu iya ne sun suna son ɗauki wancan masaba ta kuma da abin da masu su ga wata kila da matsin zai zai domin a wurin iya aura matsin sa? su a wurin suna ganin me la matsin nisa din nan ba wai na ba ba wai jama'atu mun nisa ba ina nufin taba mace wazi shi yasa wurin su taba mace yana kare alwala da sha'awa ko ba sha'awa kamar yadda bawali ya fito jikinka ya karya maka alwala ba gana kayi niyya ko kai niyya ko menene duk wannan da wannan ba za ta ne ka yi jima'i mani ya fito ko bai fito ba ba za a tambaye ka ko mene ne bai dalilin ka na jima'i ko mene ne ba a tambaye to haka nan ka taɓa mace sababun da niyya don ka ji daɗi ka ji daɗin ko baka ji matar ko ma wace ce ka taɓa ba su da bambanci a wasu yana yana ne yawon akwai kuma wasu wanda suke ganin cewa aula matsumin nisa din nan ana nufin jima'i ne nan ba wai ka taɓa mace kawai da hannu a tarawa da mace tarawa irin abin da ake kira jima'i to shine yake cewa lakin man kanat almulamatatu indahu sai dai wanda shi a wurinsa almulamata a wurinsa hiya lamsu bil yadi taban akwai ƙetare a wurina wane ne wanda karatu mai kyau yake wurin su domin abin da karatu mai kyau inda babu ketarewa shine lakin man kanat al mulamatatu indahu fil ayati al wane ne wasu masu tabi ne kai naka haka ne kai fa kai kuma fa amma ka gyara kai kuma na naku na da kyau to alhamdulillah to ya kyau Shi shikenan lakin sai dai man kana fil mulamasatu wanda mulamasa a gurin sa shi fassarar mulamasa a gurin sa shi fil ayati a cikin ayan nan aljima'a shine jima'i to fa azharu shi kan abin da ya fi tafili annahu aidun alaihi mama cewa wannan zamini yana dawowa zuwa ga janaba yana dawowa zuwa ga bahaya sannan wa man kanat almulamatatu indahu hiya al-lamsu bil yad amma cikin maluman da suka fassara almulamata anan suna nufin ba jima'i ake nufi ba a shafin mace kawai haka an fahimta shi ma zai karya maka tsawa so masu wannan fassarar mulamata anan suna nufin tabawa da hannun kawai ai bi kauli ina ala wala masumun nisa fa za ta saru innahu shi abin da ya fi tafili a gurinsa annahu inna ma ya'udu dhamiru indahu ala al-muhdith hadathan asghar an bayyana domin shi a wurinsa taba mace haka zai kare alwala kamar yadda fitan ba haya yake karya saboda haka shi a wurinsa aula matsumin nisa'a baya maganan jima'i saboda haka zamirin zai dawo kenan kan me yawwa kan alghari idan ma kuma ya dawo kan damatun nisa'a to shi a wurin damatun nisa'a baya nufin jamatun nisa'a baya nufin kawai masatun مكتوب لساعة كولا مكتوب لساعة واحد أو إذ كانت الضمائر دليلي كما شيني أيضا ما صوب ميري كان بين لأك في ثاني على ربشي صوب ميري إنما آه، in kuma da abadan auduwa kowane lokaci ana ɗaukan dawowansu ne ala akrabi maskurin akan abinda aka ambace shi kusa da su ba can wanda yake ya riga game da nesa illa an yi kaddara sai dai kuma in za a kaddara a cikin ayar a ce to tsarin ayar akwai gabatar da wani abu wanda asali da za a ce jinkitar da shi ya kamata yi akwai gabatarwa da jinkitarwa cikin magana shi ne mana illa da kaddar sai dai za a kaddara cewa bil aji a cikin ayar akwai takdiman wa ta'khira akwai gabatarwa da jinkitarwa a cikin ayar yadda har za mu kaddara ayar akan cewa hatta ya kuna takdiruha haka ba wato sabani yadda muka karanta ta ɗazu ya zama to asalin yadda inda za a karanta ta a jere ga haka za a إذا كنتم إلى الصلاة أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فاقتلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسوا وجوهكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا kunga bai ya kwallo bai imani idan za ku yi sallah ko kuma idan za ku yi sallah da yake ko kuma idan ɗayan ku ya je ba haya ko kuma kuka taɓa mata hmm? to ba ku da alwala ke kun taɓa mata ba ku da alwala kun je ba haya ba ku da alwala yanzu za ku zo ne abu wanda zai sa ku yi alwala to ojo wajen yanzu ku yi alwala hmm? alwala ta karye saboda ba haya a ruwan ta kare saboda taɓa mata wazi saboda taɓa mata a ruwan ta kare yanzu ba magana mun kan jana ba ake ya ku masu imani in za ku yi sallah in za ku yi sallah ana neman ku da ku ko kuma a'a yanzu kun je ba haya a ruwan ta kare ba haya saura kuna bukata ko kuma kun taɓa mata alwala ku ta kare saboda kun taɓa mata yanzu ma kuna bukata yanzu ana magana mai alwala yanki ba zo kan magana ba kuma kala saboda aka fasil wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi amsahu bil ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn ba tiba wanka alwala kenan ba an gama da magana alwala tamam an gama yanzu za a kawo maganar maganar wanka kuma yau wa in kuntum junuban domin da alamar mun nisa ba maganar junuban magana ne na akare wa Allah la kawai kana kuma ce Allah kana kare wa da bawo ya fita daga cikin kalmar wa bi wa in kuntum junuban idan kun zamanto masu janaba faɗa haru kun gane ruwan gana da su wa in kuntum marada aw ala safarin falam tajidu ma'an an ce ku yi da yanzu ku yi janaba ba abin da zai tsarkake ko Allah kai wani tsarkake ko sai wanka amma kuma ba ku da ruwan da za ku yi wanka kuna cikin tafiya musamman tafiya cikin sahara kuna bukatar ruwa ba ku da isasshen ruwa da wasu kilo in kuwa ne ku zai alwala zai wanka na jaraba da ruwa mun tsara kuma abin da shi ne mana awala safari wazi wa in kuntum maraba ko ya zaman to ba ku da lafiya jaraba ta kama ku amma kuka yi wanka da ruwa zai cutar da ku ko kuma kuna cikin tafiya ba ku da isasshen ruwa da za ku yi wanka falam tajidu ma'an kuna cikin tafiya ba ku da isasshen ruwa ko ma ba su da ruwan da tafiya ba su da lafiya ko da akwai ruwa in kai wanka za ku cutu to ga alternative fatayammamu yammamu, wannan bamiri zai dawo akan ne kan jaraba duk magana jaraba ake yi domin farkon aya wannan ba idan muka canja tsarin aya farkon aya na magana ne kan me in za ku yi za ku yi sallah ku yi alwala domin sharadin sallah yin alwala kun zaga bayan daki tabbas alwala ta kare saboda kuna bukatar sabuwar alwala saboda yin abinda alwala sharaɗi ne cikin yau ko gari ya ne gari ya ne ka taɓa mata nan ma alwala ta kare dole in za ko wani abu da alwala sharaɗi ne cikin saka masallar sallar ta cikin yau wannan hukunci ya riga ya wuce an gama da kuma da zamu da yanzu an zo ne magana wa in kuntum junuban in kun kasance kuna cikin janaba fa taharu ku yi wanka sai kuma aka ce to amma ta yi ba za ku iya yin wanka ba ba za ku iya wanka ba saboda ba ku da lafiya in ku wanka za ku ce ko ba za ku iya wanka ba saboda kuna cikin tafiya ba ku da wadataccen ruwa kuma ba ku da ruwan da wanka to yanzu za a bukaci alternative mai alternative din ta yamma mu sa'idan tsayiban kulufi sa'idan tsayiban fuskar kasa kan tsarki kuma bi fuskar kasa mai tsarki ma'ana yake da wannan ba shi ne tsarin ayar amma duk kalmomin da ke cikin tsarin ayar an kawo shi sai dai yanzu an jeranta abin ta yadda idan har mun ɗauki cewa zamirin zai dawo ne kan ne kan wanka ba domin asalin ayar ga abin da ke cewa ayyuhal na amanu ya kun da kai imani la da salata wa su kara hatta kala ma takuluna wala junuban sai aka ce wala junuban

na da a ne guda ne gani akwai wa aidikum minhu wannan kuma ayar da muka kawo babu minhu bari mu ga ayar da ke faɗa inda muke cewa wannan da na karanta ba cikin bakar da ke ba cikin ne zai ke ah kana zakewa ya nace ya yi wallazi na amanu la ta karbi salata to ina aka wade ta fa'ida A ai maganar ka ba tambani ka ka matsayin tambani ka wai me rai ku ga maganar kurin zuwa maganar ko gyaran kura ko eh na ga wannan da tun ma tun farkon karatun aina na gaya mana sai da yake aya ta tayammu duk da akwai aya ta ma'ida sai bayan tayammu amma da yin aya ta tayammu na tayammu yana da sun suratu ne sai da amma in ka zo inda ake magana tayammu duk kusan ɗaya ne da nisa sai shi nan na ma'ida akwai wa min hu shi kuma a nisa'i babu min hu wa kun kawai amma ma yi dawa a yi min hu sai aka ce ma yi yi dula da yana da ku min haraji harajin wadi hmm. ta sai zuwa ya dan adam na lokaci yanzu muka ce asalin ayar ga yadda take cewa ko ya yi wallazi na manu ya kuwa da kai imani la ka tarabu sura da karabu su ban sallah وأنتم سبارة الحال كنا وسمع حتى تعلموا ما تقولون حرطيكم سكن أبين كيف ولا جنوبا حتى نمي جنبا شما بدأت كما شكرا الله إلا عادل سبيل سي ما يوجد وكوي bai wuce a masallaci masallacin da ko a zamanin annabi masallaci ana iya mai ana iya yi masu biya masu iya na iya bi cikin kawai ba cikin kashi ta yadda mai tafiya kai ba zai yi akwai masu zuwa cikin masallaci domin su yi sallah ko kuma wanda hanyar su yi domin su yi wato to wani a wannan zamani ya karanta ya zai ga bambar ya za a ce illa abin da ya na ya da masallaci kuma da a ce za a jika masallaci ana bi da can can can da abubuwan su kare ke to hatta ta tasilu wannan ana magana an yi magana ne an yi magana junuban hatta ta tasilu sai aka ce wa in kuntum marba aw ala safarin أو جاء أحد منكم من الغائب أو لامستم النساء فلم تجدوا yanzu a nan ya zamanto akarabu maskurin shi ne ne shi ne karamin mai karamin kari amma muka jirkita ayar muka ce akwai asalinta akwai tajjim da ta'asiri yanzu muka tsara wannan tsari kaga zai zama to akarabu makurin shine ne shine jin wadi shine kawai abin da yake nufi sai in za a kaddara akwai takdiri da tajjim wanda kuma a ƙarshe ma ya ce a wannan ba bukata domin takdiri takdimi ai ba a yin zai majazi asali kuma magana a ko'ina ma ba majazi ba shine hakika yawo kawai shine hikimar da ya sa kawo wannan ba wai wani aha to shine ce wa mithlu haza kuna gani kuna kuma koma nan ku? yace wa misli haza, ay wa mislu haza at-taqdim wa at-ta'khir ace akwai taqdim da ta'khir a asalin tsarin ayat laysa yanbaghi an yusara ilayhi ba da cewa a koma zuwa gare shi illa bi dalilin sai da wata hujja ko hadisi ne inganta yake daga da tsari yake asali amma yanzu a cikin daga ba aka samu taqdim da ta'khir to ba a samu dai ba wani hujja فإن تقديم والتأخير مجاز شيء تقديم للتأخير أي مجاز مثلا وحمل الكلام على الحقيقة أولى ذو لوكة عند مغانا رمي مغانا تزور وعلى أوكيت أكن يجبتك أكن حقيقة شيء بدات من حمله على المجاز أكن على الفيت شيء على كي مغانا أكن مجاز وقد يظن أن في الآية شيئا يكتبي تقديما وتأخيرا ta kuma ya ce to amma ta wani masanin larabci ya ce a ta yi a cikin ayar ma akwai wani abin da zai gwada mana cewa muna iya cewa akwai tanzimi da tafiye mu kaddara ta kamar yadda muka tsara ta yanzu an fahimta wa huwa anna hamduha ala tartibiha cewa daukar ayar a bisa tartibin da take cikin take din nan yujibu zai iya wajabta mana cewa annal marada was safara hadathani cewa rashin lafiya da tafiya shi ma yana kare alwala wanda ko ba haka bane kenan wannan zai iya wajabta mana mu ce akwai tadbini da tarhib domin mu fita daga nan to ya sake ya sake da zake ce a wannan magana kuma ya ba ta da kai shine ce lakin haza la yutaju ne ce wannan ko ba a bukatan idza quddirat idan aka kaddara au din nan yana nufin wawu ne kawai wawu aka fi da aka ce wa in kuntum marda au ala safarin au wa in kuntum marda au ala safarin idan muka dauke shi akan wawu ne kawai wawu al-asli to ba ma bukatan mu ce za mu samu matsalar da zai nuna mana a cewa safar da maras ɗinan su ma suna cikin abin da yake sa kari karamin kari da ke wajabta abu domin mun samu inda aka kawo au wanda yake nufin wawo ne kawai a kalmar larabci shine yace wa zalika mawjudun fi kalam arab مثل قول الشاعر kamar faɗin wani kamar faɗin mawaƙi mawaƙin ba wai wani abu du'ai da yake risa'i wa abokinsa yana yana risa'i wa abokinsa da mutu wannan baiti yana cikin kasidar eh, abu du'ai abu du'ai ba an san shi mawaƙi ne sananne ya yi ya kawo wani baiti cikin kasidar da yayi yana wa abokinsa risa'i yace wa kana siyani Allah ya sarahu na'aman aw sarahu biha wa barrat as sawd wa kana siyani hmm? asalin siyani aka ce abun duka ɗaya ne biyun duka abu guda ne to siyani yana zuwa ne da me da wawu kenan anan da yazo da au au din yana nufin wau din ne shi yasa ya ce fa innahu innama yuqalu siyani zaidun wa amr siyani zaidun wa amr kana in kana maka ce zaidun da amr duk abu ɗaya ne zaka ce siyani zaidun wa amr ba zaka ce siyani zaidun aw amr wani da za a kaddara ka ce siyani zaidun aw amrun to larabawa za su fahimci cewa au din nan ba au bane na ko da zaka fassara shi ko a'a da yana nufin da saboda haka shi ma nan da yace Au ala سفر إما وإن كنتم مرضى وسفر ko waje a ahaduku abin nan ba wai au in ka ce au au ya nuna kenan kowanne to a kashe wa in kuntum marada idan kun zamanto mara lafiya idan muka ɗauki auɗin nan a matsayin auɗin sa na asali ba ce wa in kuntum marada me za a ce fatayammamu ay Ai in kuntum marba wa qad fa innakum hadathtum hadathan asghara fatayammamu aw kuntum ala safarin لأنكم بكونكم على سفر فقد حدثتم حدثا أصغر فتيمموا هل يلبس أو جاء أحد منكم من الغائب أي لكونكم جئتم إلى الغائب فقد أحدثتم حدثا أصغر فتيمموا idan muka ɗauke shi au ɗin nan amanarsa na asali na au amma mun ce ba kowane au ba ne a larabci yake ɗaukar manar au da aka zai ana amfani da au ana nufin wawo wawo kawai wanda wawo kuma baya bukatan bambancin hukunci da abin da ya gabata da abin da zai gabata ko ba hukunci tsakanin abin da zai bambanta da abin da zai kawo babban shaida anan shine wannan baiti na abu zu'ai cikin risa'i da yake wa abokinsa da ya rusu asalinsa shi ne wakana siyani Allah ya sarahu na'aman wa ya sarahu ba ba ba au ba kamar yadda idan za ka yi amfani da siyani za ka ce zaidun eh, siyani zaidun wa amuru ba za ka ce siyani zaidun au amuru zaidu da amuru abu guda ne to mai bati da yana cewa wakana siyani ya kasance duk abu guda ne ba wani bambanci an ya sarrafa amma wato su kai dabbobin nema kiwo a wannan wuri ai Allah ya sarrafa amma ya zama to ba su kai dabbobin nema kiwo a wannan wuri ba au ya sarrafa ko ko su kai na'am din nan wato dabbobin nema din nan kiwo a wannan wuri biya wato a wannan wuri duk ba zai amfani ba abinda za su iya kiwatawa وبرت الصوب ونوري جارك آزمانتو سيلين آزمانتو تمثال سهارة بايد دنشي بايد الشيائي معنى روان نبايتي بابايدة تكوري باويشي معنى خمشيني مالو وكان سياني ألا يسره نأما أو إنن أنا نفهم واكوري wa kana siyani Allah yasrahu na'aman wa yasrahuhu biha wa barrat as-sawru ay wa barrat as-sawru al-hali as-sawru fil saha kenan barra ta riga ta yi kura babu ciyayi saboda haka sun kai raƙumansu ko tumakinsu ko su kiwo a wurin ko ba su kai wurin ba duk ɗaya sun kai wurin ma ba da su kiwo in ba su kai ba dama wurin bai kamata a kai ba domin ba wurin kiwo ba fa innahu inna ma yuqalu siyana eh, siyani zaidun wa amrun wa hadha huwa ahadu al-asbab allati awjabat al-khilafa wannan ne ɗaya daga cikin biyun da muka ce don dama sabuba biyu ne sababi na farko ihtimalin da ke cikin aya sababi na biyu kuma rashin ingancin hadisan da suke nuna cewa taimama na iya zamantowa alternative ga wankan janaba yanzu ɗaya muka karanta a nan da wannan dogon bayani a shiga nan a shiga nan a shiga nan ina tuhumar aka fahimci wannan an fahimci wannan karatun sosai sosai an fahimci. bala ka fahimta to iman eh, bayani a take eh ai mun ce da dama sababin kilafin abu biyu ne abu na farko ihtimalin da ke cikin ayar ihtimalin da ke cikin ayar shine bamirin nan fatayammamu fatayammamu din nan zai dawo ne akan ra'ayi da ke kusa da shi kawai ko kuma zai haɗa da maganar janaba da aka yi bayani in ya da muka ce zai dawo akan ga'idi kawai to kenan taimama tana alternative ne tana zama badal ne kawai ga alhadasun asgar wadi musamman ma kuma ga wanda suke cewa ma aula masu mun nisa domin wannan shi ma la masu mun nisa shi ma hadasin asgar ne ba na nufin jima'i ba in kuma mun ke yamma mudin nan zai dawo ne kan har jama'a wa in kuntum junuba wadi to nan kuma ta yamma yana zamantowa badal alternative ga wankan janaba in ba a samu aka yi wankan janaba ba yana zaman zamantowa alternative ga alwala in ba a samu aka yi alwala ba ba ga muka ce ba to amma kuma sai muka ce to to maganan ya za a yi a ce mukaddara bamirin nan ta yamma nan zai dawo akan wankan janaba da kuma ga kawai eh duka biyu ko kuma ya za a yi a ce za mu ce ya dawo ne kawai kan ga'iɗi shi ne fakaratun namu idan muna son mu ce ya dawo kan ga'idi ne kawai kenan watakila muna bukatar mu kawo tsarin kusa mu kara jeranta yadda ayoyi suke kun bayyanta? in ba mu jeranta ba za mu samu matsala sai kuma ka to don mai za mu jeranta ai ba bukatar sai mun jeranta domin asalin take ba sunan samajiyar shi ku asalin magana aka yi shi za a yadda take sai wani suka ce ta ah, to a cikin ayar ma fi abin da ke nuna mana cewa ya kamata mu ƙara jeranta mu sake jerantawa domin an ce au au au domin ba mu ƙara jeranta shi ba wannan yana gwada mana cewa shi kansa rashin lafiya da kayi rashin lafiya kamar auren ka ta kare nan. kana bukatar sai ka zaki da kayi tafiya duk alwalan da za ka yi da ka ce yanzu ka shiga harkar tafiya to auren ka ta kare nan. kenan ashe dole mu jeranta mu sake jeranta a sai kuma aka sake iya sake cewa a ah, to ai wannan ba wata matsala ba ce ba za a nuna cewa duk inda ka ga au yana nufin au din nan ya ba da ma'anan au a'a yana iya ba da ma'anan wau dalili shine wannan baiti na larabawa da aka ce siyani Allah ya sarahu na'aman au ya sarahu ana nufin ne siya ne Allah ya sarahu na'aman wa ya sarahu wato ne Allah ya sarahu na'aman biha wa ya sarahu biha duk siya ne duk abu ɗaya wa barnata sahu alhali as-sahu bigiran nan ya riga hada kura babu ciyayi babu alamar danshi ba wani abu to imana bayani inda na ƙara bayani A da mara tambaya ce na shakkan ya zamanto domin akwai abubuwa ne da suka ta shiga ce ai da farko an ce ta amma wanda suka ɗauki eh, manan mulamata masana yana nufin taɓa mace kawai haka su dama za su ce kawai domin zai dawo ne kan alhadar asga. domin su a wurin su ta mace kawai haka ma yana kare alwala kamar yadda idan kashi kawai haka zai kare alwala ko idan bawali kawai zai kare yana kare alwala sai sai kuma aka ce ah to in har muna son mu mai da shi kawai kan bamirin eh, zai dawo ne akan eh, abin nan alhadasul asgar dole sai mu saki tsarin ayar shine yake cewa sai mu ce ayar asalin ayar ne ya ayyuhal amonu da idza fi da salati a wajen ahadin minkum min a wala masu mun nisa a nisaa wujo haku wa aydiyakum ila al kuma wamsahu bi kuma arjulakum kuma al-ka'bayn magana ta kare kuma magana alwala da abin nan ko eh, eh, maganar eh, alwala ta kare wa in kuntum junuban hmm? in kun zamanto kuma masu janaba ne fatayammamu sa'ida walam lam tajidu ma'an fatayammamu sa'ida domin wa in kuntum marda aw ala safarin inna duk abubuwa ne za su hana ku hana ku wanka ne daidai suke su za su ji hukuncin faran da juma marba ba ku da lafiya don in kun wanka za ku cutu saboda haka tamkar babu ruwa ke kuna cikin tafiya babu isasshen ruwa ko babu ruwan gaba daya to saboda haka sai ku yi taimama a nan idan aka jeranta ayar za ga cewa ayar tana magana ne ba maganan alhadasu na ba tana magana ne kan alhadasu al'akbar alhamdulillah <laughs> to ya kewa alhamdulillah to yanzu mun faɗi sababi na farko kawai karatunmu na gaba zai tashi akan sababi na biyu na nami na maganar da aka ruwaito ko fatawar da aka ruwaito daga Umar ibn Khattab da Abdullahi ibn ba wai sauran sahabbai ba da kuma sauran sauran malamai har zuwa zamanin musulmi wani na

mace suka haɗa jiki ko abin nan eh, ya tafin hannunsa to asalin shafa dai da tafin hannunsa ko tafin hannunsa ya shafe ta ko wani abu na hannunsa ya shafe ta ya kuma za a yi tun da shi wani abu na lalaro eh, shi ne aiwa nan maganar shafan mace haka zai karya zai wajabta kari karamin kari akwai kilafi tsakanin shafi'iya da sauran malum. su a wurin shafi'iya ba ruwansu irin wannan da kama ɗan ba zai kaya maka alwala kamar yadda da kaya alwala ka ji shike nan kuma bawul ya fita daga jikinka matukar dai ba wani cuta ba ne kike da shi da zai kira sanutul bawul ko ne a wannan ranka ya kare shi ma wannan haka ne saboda haka sai ka san yadda za yi ko sai ka bar kasuwan ka je ka yi alwala ko kuma wani abu da ka san yadda zaka yi amma wurin malikiya mai masawar malikiya nan ba zai akwai da zai suna masawar malikiya nan a wannan matsalar yawwa su malikiya suna sharɗanta shafan mace da zai karya wa namiji alwala sai an samu sharuɗa biyu in ƙasa da lazzata an waje da ha in ƙasa da lazzata an waje da ya yi nufin ya ji daɗi ne da shafanta to in ya shafe ta sawawun ya ji daɗin ko bai ji daɗi ba da wannan niyar ba kawai alwala su ta kare ko kuwa bai yi niyya ya shafe ta ba ma ko ya ji daɗi amma da ya shafe ta sai ya ji daɗi nan ba alwalansa ta kare wannan ba da kiyar ke akwai kuma masabar wasu maluma su ba ba da shafan mace kawai da jiki ba ba da ba a kare alwala ba ko da nufin jin daɗi ko ba da nufin jin daɗi ba ba zai kare maka alwala an fahimta sai san ka je saudiya kai baka sani ba ka zo a matsayin ka nan ko daga malikiya kake katashi ko daga shafiya ka tashi za ka ta shan mamaki tunda za ga wani da matarsa ana kama hannu a yi wane ne a yi mene ne kuma ko a cikin masallaci wane ne za ka gado kanka zai ta kullewa sabon ya danganta ne a kowasu wanda suke gani shafan mace baya daga cikin abubuwan da ke da ke kare alwala ba maganar sharaɗi a'a na yi na shafi ne da niyan jin daɗi a'a na shafi ta yanzu kuma da niyan jin daɗi ba na fi daɗi a zuwa zakari babu wannan ka gani wani matsala za ka ɗauka ta ta zai maka dauki na malikiya ko to ya yi na na'am in mutum yana da janaba ne yana da kyau ya canja ya sake wanka ne in ya samu ruwa sai ya wanka saboda na gaba domin taimama a wurin wasu maluma taban a wurin wasu maluma ko mafi yawansu tambayansa shi ne mutum ne da na ba ta kama shi bai samu ruwa ba ga lokacin sallah almuhim dai kan lokacin sallah ya wuce ya yi taimama ya yi sallah to bayan ya yi sallah din nan iya samu ruwa zai sake janaba ne ko kuma wannan kam ya riga ya wuce kenan tun da yanzu ma ya taimama ya yi abin nan to a wurin maluma da suke cewa ita taimama tana aiki ne kawai kan abin da ya zo nan a yanzu shi yasa ko da haɗa salloli ma wasu ke gani in kai sallah na farko sai ka saki ta yi mun kuma kai salla ne domin ta yi kana gama sallah na farko in nan ka samu ruwa kana samu ruwa kuma shi nan jaraba ka ta saki dawowa sai ka saki sai ka yi wanka ko ne abu to san sa nan shine amma kuma akwai da suke ganin taimama in kai taimama ne ta riga ta dauke maka wannan abu kenan har abada ba wani magana da yanzu ka samu ruwa sai ka sake wanka sai dai in ka sake ta samu wata na ba wannan kan labarin da riga ya tafi amma dai da yawa maluma mafi yawan maluma suna tafiya kan cewa ka yi taimama yanzu saboda janaba ba zuwa ka yi taimama to in ka yi sallolin to wasu abubuwa da dama su sai ka yi alwala ko ka yi wankan janaba in ka yi su in ka samu ruwan to sai ka yi janaba da sai ka yi wankan janaba nan ne janaba za su ɗauki shi kawai taimama ya ɗan halatta maka ne na wani ɗan lokaci temporary ne amma ba zai iya kawo da abin gaba ɗaya ba wasu kuma suka ce a ta ai wannan badal ne alternative ne duk abin da ruwa zai maka ya yi aiki har zuwa lokacin da zai aiki mana yanzu in janaba ta kama ka yi wanka shi kenan wannan jaraba ta wuce ba za a sake tilasta maka wanka ba kuma sai sabuwar janaba ta kamata yau ma ka yi jaraba sannan za ka yi sallah ba dama ka yi sallah ka yi taimama kana taimama din nan wannan hukuncin jaraban kuma ya riga ya tafi sai sabon jaraba kuma shi zai karya maka wannan taimama kamar yadda sai sabon jaraba shi zai karya maka wannan ruwa da kai amfani da kun fahimci wannan bayan wanne ne ka ɗauka fi kuma wanne ne wanne ne ka wani magana ka fi ɗauka a ah, ba magana zaki ba ba sai an eh, gaskiya ni hankali na fi kwanciya da ka sake wankan in ka samu ruwa kai wankan eh, amma an kun ga wani bai yi wannan ba kuma kar ku matsa saboda yana cewa wannan alternative ne mana alternative ai shi kenan ya riga ya ɗauki wannan matsayin ne ba za a ce kuma yanzu eh, za a ce an samu ruwa kuma shi kenan a yin soke wancan ai na fahimci ka na fahimci baka fahimci ma inda muka dosa ba ko bacci kake ko ne abu muna da lokacin karatun littafin mu na biyu aha eh menene shafa eh gaskiya ne yanzu mai jin daɗi da shafan mace riga ɗin na yana masa amfani ko kuma baya masa amfani ne kuma layi tambaya ne da ma tambaya ne ko ba su da take malam bala da sauran jama'a duk ina son su radi su ga yaji na'am a ah. ta yi ya rage wani abu amma dai ba a tarewa gaba daya amma dai akwai wanda suke bambantawa musamman taba al'aura taba al'aura tsakani akwai ha'ili ko babu ha'ili Eh, amma dai a yawanci eh, abin nan masu awon mace tabawan eh, sha'awa ba dole bane sai da riga abin nan sai jiki da jiki kai tsaye ko da da kone abu da shi ba to ma da subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ila da anta astaghfiruka wa